Masu kalanta tashar TV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo labaran duniya amma da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa yawan bashin da ke kan Najeriya ya kai naira tiriliyan biyu. haka kuma dakarun rundunar operation thunder strike sun kashe 'yan bindiga biyu a karamar hukumar cikun ta jihar kaduna za kuma ku ji cewa shugaban hukumar tsaron fararen hula ta nscdc ya ce 'yan bindigan da suka gallaba 'yan najeriya suna da masu daukar nauyin su daga kasashen ketare sai kuma a bangaren labaran ketaren shugaban kasar tanzania john pombe magafuli ya rasu sakamakon ciwon zuciya bangaren labarin wasanni ko za ku ji cewa zlatan ya janye ritaya da yi daga buga a kasarsa wasa. kanin labaran kenan domin sauraron cikakkunsu suna na nasiba adam idris ofishin kula da basussuka na najeriya ya ce zuwa ƙarshen watan disamba shekarar bara ta 2020 yawan bashin da ke kan ƙasar ya kai naira tiriliyan 32 da biliyan 915 sanarwar da ofishin ya wallafa a shafinsa na intanet ya ce bashin ya kunshi wanda ke kan gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma birnin abuja Rahoton ya ce yawan sukan da ake bin Najeriya a matakin tarayya ya ragu sosai bayan da kasar ta fice daga matsin tattalin arzikin shekarar 2017. A shekara ta 2017 bashin da gwamnatin Najeriya ta ciyo don cike giɓin kasafin kuɗin kasar a matakin tarayya ya kai naira tiriliyan 2 da biliyan 300. A shekarar 2018 ya ragu zuwa naira tiriliyan 2, a shekarar 2019 sake raguwa zuwa naira tiriliyan 1 da biliyan 600 yayin da a shekarar 2020 a ƙudurin kasafin kuɗin shekarar da aka gabatar bashin bashin da aka tsara ci ya ragu zuwa naira tiriliyan ɗaya da biliyan biyar. Sai dai a cewar rahoton saboda barkewa annobar cutar corona da ta tagayyar tattalin arziki mafi akasarin kasashe bayan sake nazari kan kasafin kuɗin Najeriya an sake ƙara bashin da aka ciyo don cike gibi zuwa naira tiriliyan hudu. Dakarun rundunar Operation Thunder Strike sun kashe 'yan bindiga biyu yayin da wasu suka arce da miyagun raunuka a sumaman da suka kai sansanin 'yan bindiga da ke rafin Rikamba da ke karamar hukumar Cikunta jihar Kaduna. An tattaro cewa wani matukin babbar mota da 'yan bindiga suka sace ya samu tserewa a sumamen. Haka zalika 'yan sanda sun damke wasu mutum biyu da ake zargi Abdullahi Sama'ila da Adamu Sama'ila da karamar hukumar toro ta jihar Bauchi doke da harsasai na siyarwa da suka boye a murfin mota. An rawaito cewa waɗanda ake zargin sun bayyana cewa su ke samar da makaman makamai ga wasu Marcos Danladi dan Juma Daci da Ibrahim Haruna da aka kama a watan Fabrairu. Kwamishinan tsaron cikin gida Samuel Aruwan a wata takarda da ya fitar ya ce su ukun an kama su da harsasai carbi 1565 a ranar 28 ga watan Fabrairu. a ruwan ci waɗanda aka kama ɗin sun yi kokarin tserewa amma Adamu Sama'ila ya sami miyagun raunuka waɗanda suka yi sanadiyar mutuwarsa shi kuma Abdullahi Sama'ila ya samu rauni a kafarsa ta dama kamar yadda ya ce wani Suleiman Tukur da ɗansa Shu'aibu Suleiman sun shiga hannun hukuma bayan an gane suna siyarwa da 'yan bindiga makamai. Aminu Masari gwamnan jihar Katsina ya ce baya goyon bayar da amar Gumi fitaccen malamin addinin Islaman nan ke zuwa domin sasantawa da 'yan bindiga. Gumi yana kan gaba wurin jan hankalin gwamnati akan ta sasanta da 'yan bindiga duk da yadda suka tsananta wurin kai hare-hare tare da sata 'yan makaranta. An rawaito yadda malamin ke kawai 'yan bindiga ziyara a inda suke ɓuya cikin dazigan ƙasar nan domin ƙoƙarin kawo sasanci da kuma shawartar su da su ajiye makamansu. A yayin tsokaci kan salon gumi, gwamnan jihar Katsina ya ce ba yadda ya dace a shawo kan lamarin gumi ke yi ba. Shugaban hukumar NSCDC a takaice Ahmad Audi ya ce ‘yan bindigan da suka gallaba 'yan Najeriya suna da masu ɗaukar nauyin su daga ƙasashen ƙetare. Audi ya bayyana hakan ne a ranar Laraba yayin wani taron horarwa na shugabannin jihohi da hukumar ta yi a babban birnin tarayya Abuja. Taron horarwar wanda kamar yadda hukumar ta ce an yi shi ne domin ƙarfafa fannin shugabanci, mu'amala da kuma ƙwarewa wurin shawo kan tarzoma. A rawaito cewa Audi ya ce ƙasar na fuskantar babban ƙalubale hakan ne yasa ake buƙatar haɗin kai daga hukumomin tsaro. a wani labari na daban kuma rahotanni da ke zuwa daga jihar zamfara da ke arewa maso yammacin kasar nan na nuna cewa miyagun yan bindiga sun hallaka mutum takwas ciki har da sojoji uku bayan wata arangama da suka yi haka zalika wasu mutum bakwai da suka matukar jigata suna asibiti inda suke samun taimakon likitoci sakamakon hari da yan bindiga suka kai a ƙauyen a ranar talata mummunan labarin na zuwa ne bayan sa'o'i kaɗan da yan bindiga suka kai wa sarkin birnin gwari alhaji zubairu idris mai gwari na biyu hari. Shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya Janar Muhammadu Buba Marwa ya ce akalla mazauna Lagos miliyan hudu da rabi ke ma'amala da miyagun ƙwayoyi a birnin abin da ke nuna ƙaruwar matsalar da ta addabi Najeriya baki ɗaya. Yayin da yake ziyarar gani da ido tun bayan naɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya masa, Janar Marwa ya bayyana birnin Lagos a matsayin jihar da ake samun kashi talatin na masu amfani da miyagun ƙwayoyin. Shugaban hukumar ya ce daga cikin mutane miliyan sha biyar da aka yi kiyasa suna mu'amala da miyagun kwayoyi wajen sha da fataucin su miliyan hudu da rabi na zama ne a Lagos yayin da sauran kuma suka watsu zuwa sassan Najeriya. Janar Marwa ya baiwa jami'an umarnin kara kaimi wajen shawo kan matsalar musamman ganin an kama da hukunta masu safarar kwayar da kuma masu sayar da ita. Shugaban hukumar ya danganta matsalar ta Lagos da yawan gidajen sayar da magunguna waɗanda ba su da rijista da hukuma da yawan su ya kai kusan miliyan guda. Sheyi Makin dai gwamnan Oyo ya ce yankin kudu maso yamma ya kamata mai da hankali wajen ganin an yi adalci ga waɗanda suka aikata laifuka ne maimakon mai da hankali zuwa zaben shugaban kasa na shekarar 2023 ya bayyana haka ne a taron majalisar yarba da aka gudanar a ranar Laraba a Ibadan babban birnin jihar Oyo. Makin dai wanda ya kira da haɗa kai don magance matsalar rashin tsaro ya ce a koyaushe zai ɗauki shawarar da za ta amfani mutane. Gwamnan ya kuma bayyana matakan da ya ɗauka don magance rashin tsaro a jihar ya ƙara da cewa gwamnati za ta ɗauki jami'an da ba 'yan jihar ba a ƙoƙarinsa na samar da aikin ɗan santan cikin gida. Hukumar yaƙi da rashawa da laifuka wato ICPC ta sanar da damƙe tsohon shugaban hukumar shirya jarrabawar shiga jami'a wato Jam Dibu Ojirinde kan zargin badakarar miliyan 900 a jawabin da kakakin hukumar ICPC a Zuka Ogogwa ya saki a ranar Laraba an damke tsohon shugaban hukumar da Jam din ne ranar Litinin 15 ga watan Maris din shekarar 2021 a Abuja yanzu haka an tsare Ojirinde kuma za a gurfanar da shi a kotu bayan an kammala bincike ana zarginsa da aikata badakala iri Ili lokacin da yake jagorantar jam da kuma neko. to kuma sai bangaren labarin na ƙetare inda shugaban ƙasar Tanzania John Pombe Magufuli ya rasu sakamakon ciwon zuciya kamar yadda mataimakiyarsa Samiya Saluhu Hassan ta sanar. Saluhu Hassan yayin jawabin da ta yi wa 'yan ƙasar kai tsaye ta kafafen watsa labarai ta sanar da rasuwarsa inda ta ce za a zama makoki na kwanaki sha hudu a ƙasar. A cewa mataimakiyar shugaban ƙasar Mr. Magufuli ya rasu ne a yammacin ranar Laraba 17 ga watan Maris na shekarar 2021 a asibiti a Dar es Salaam. an shafa makonni ba a gansa a fili ba hakan ya tilasta 'yan adawa fara tambaya a game da shi marigayi mai shigaru 61 ya rasu ne bayan makonni ana zargin ya kamu da kwayar cutar corona magafuli bai amince a rufe makarantu ma'aikatu da sauran harkoki ba kamar yadda aka yi a wasu kasashe inda ya ce mutane su koma masallatai da coci coci su yi addu'o'i domin cutar ba za ta samu duk wanda ya runguma addu'a ba haka zalika bai gamsu da ingancin rigakafin annobar ta corona ba don haka ya ce gwamnatin sa ba ta da wani tsari na siyan allurar rigakafin an haife shi a ranar 29 ga watan Oktoba shekarar 1959 ya girma wani ƙauye da ke arewa maso yammacin yankin Chato da ke kusa da tafkin Victoria. To sai kuma a bangaren labarinmu na wasanni inda tauraron dan wasan kwallon kafar Sweden Zlatan Ibrahimovic zai kawo ƙarshen ritaya daga buga a ƙasarsa wasa na shekaru biyar domin shiga karawar da za ta yi na wasan neman zuwa gasar cin kofin duniya da zai gudana a ƙarshen wannan watan. Mai koyar da wasan ƙungiyar Sweden ta kasa Jane Anderson ya sanar da gayyatar dan wasan wanda shi ma Zlatan da kanshi ya tabbatar da haka a sakon da ya aike ta Instagram mai ɗauke da shirin dawowarsa. sanarwa tana zuwa ne watanni uku kafin gasar cin kofin ƙasashen Turai da zai gudana tsakanin watanni Yuni da Yuli. Kafofin yada labaran Sweden sun dade suna hasashen dawowar Ibrahim Bibbiza a kasar sa wasa, amma hukumar kwallon kafar Sweden ta ki cewa komai kan lamarin har sai da aka bayyana sunansa cikin jerin 'yan wasa 25 da za su kara da Georgia ranar 25 ga wata da kuma Kosovo ranar 28 ga wata. zulatan Ibrahimovic na fama da ciwon jijiyar kafarsa a cikin 'yan kwanakin nan, amma kuma ana sa ran ya koma buga wa kungiyarsa ta AC Milan wasa a karawar da za ta yi da tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United a gasar Europa, a gasar cin kofin zakarin Turai da za a yi a watan Yuni, Sweden za ta kara da kasashen Spaniya da Poland da kuma Slovakia a rukunin E. To kuma masu kallon mu da labarin wasanni ka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma Rabiu Abdullahi to shine ya tace mana labaran ni da Siba Adam Idris da na karanto nake cewa ku ci gaba da jin daɗin ku da tashi haɗin ka al'umma Unity TV ne a cikin nazari.